bismillahir rahmanir rahim mummunar ɗabi'a kashi na ashirin sayar ne ya sa ta a gaba yana kallonta ya zuba tagumi yana kallonta kamar ya samu tv sayar ne ya fito ya tsaya a gaban islaha sayar ya ture shi gefe ba tare da ya magana ba ya ci gaba da kallon sa islaha har gajiya ce da kallon jarabar da yake mata sayar ya ce kai wannan kallon ya wuce na musulunci saboda kaga arhar ta kawai a tura akwai kuɗi don ta a huta wannan wani irin abu ne sai ka sa budurcin ta ya lalace ai dariya suke mugun bawa islaha mahira tana gamawa ta wuce ta ce bari na yi wanka sai ya ce mu je ki wanka ki bani na saka miki buri burina kenan ni kullum na dinga sakawa mata ita mahira ta ce au ba ni kaɗai ba mata ma ya ce to yanzu ina zan je na sawa wata idan ba ke ba jeki ina kallo ai yadda kike sakawa na yi digiri ka daina jin kunyar tawa ne jin kunyar mara kunya asara ne mu je kawai amma ni zan fara wanka ta ce na ji jika toilet ya shiga sai da ta bari yana wanka ta buɗe toilet ɗin da sauri ya tsugunna yana zuba mata ruwan masifa kamar zai cinye ta masifar da ya bata taɓa ganin sayar ya yi faɗa ba sai yau babu shiri ta fito ta zauna a gefen bed ta zuba tagumi ta ce wai mijinka guda wannan wace irin masifa ce sai da ya gama ya fito idan har ya canza ya yi ja saboda masifarsa ta kalle shi babu kaya da ta kalle shi ya dalla mata rara sai huce ke shi kadai ta ce Suhal ni fa matar ka ce baka san me ake yi ba idan an yi aure a haka za mu rayu kenan tsaki ya ja tare da nuna ta da yatsa ya ce dan kawai ke ce amma duk ranar da kika min haka ko da wasa wallahi sai kin gane duniyar nan juyawa take Maira ta zaro ido ta ce duk akan na kalle ka kana wanka an kalle ka to wallahi zan cire wannan cewal din na ga yanda za ka yi Sale ya ce da kokin kwana a bayan uwarki yau uwa ta fa ce? ke kika jawo koma menene ai ya sake jan tsaki ya juya yana shiryawa mahina ta daɗe a tsaye sannan ta bawa zuciyar ta haƙuri da ta tuna yadda suke wanka ta shiga ta fito yana ta shafa turare ya sanya tirikota da riga amles yana ta fushi fuska babu rahama mahina tana satar kallon sa tsokanar ta tai ta ce sweet goya ne wani mugun kallon da ya watsa mata dariya ta ta ce tona haƙura shafa min mai yau ɗaya dai bai kula ta ba uzurinsa yake yi bayansa ta tako ta tsaya ta ce haba sweet ka manta aure na fa kai zaman ka nake yi saboda kai na zo nan nake zaune na rabu da iyayena da kowa nawa na yarda na dawo wajen ka ka manta ni mai shago ce ba baki ya turo da shagwaba ya ce ai ce ba kya ji na faɗa maki ba na so to na daina i'm so sorry sweet rungume shi daga ita sai ta ɗin murmushi ka fa saka min bara ɗin ya ce ke wasa nake miki ina ni ina kallon wannan can ba taki dariya ce ta ce to jira ni jira na shirya sai ka ɗauke ni ka koya ni daga na miki sau biyu ke baki san kaɗan ba dan Allah ta ce masa oke to shirya wayarsa ce ta yi ƙara ya duba da sauri ya ga a wajen aiki ne aka sake kara masa matsayi ihu ya ce kin ga an ƙara min girma yanzu mai hira murna ce ta yi ta rungume shi suna ta murna ya sake duba wayar ya ce ta yana karanta turancin nan an ce na je gobe za mu tafi mitin River State ko? Mahira ta ce alhamdulillah am so happy za mu ƙara zama masu kuɗi dama uga ya ce yanzu in dai aka canza min matsayi to babu zama kuma kullum tafiye-tafiye zan dinga yi mahira ta ɗan ji dam saboda ita ta saba da mijinta kullum suna tare suna kula da juna sannan so take a hankali ta ɗan ganar da shi yadda ake soyayyar aure ko Allah zai sa ya gane Isla sai da su Mahira suka fito sannan suka samu labarin murna suka taya su sosai sayil ya fi kowa murna kashi shi ma zai fara nasa mahira ta ce ke islaha ke ce kika sha hanya ki zo ga abinci fatan kuma kin kira hajjiya kulu na kira ta na faɗa mata mana tare dani suka zauna sayil ya ce shi ba zai ci ba mahira ta ce amma sai ka faɗa min tun ɗazu na maka wani abin sahil ya ce yanzu ma ai tashi za ki yi ki masa ko da yunwa za ki bar min shi sahil ya ce jalab ɗin taliya za ki min da kifi mahira babu musu ta miƙe islaha ta ce ya zauna na je na yi masa ya ce ke kina da aure ne ba na son ki dinga shiga hurumin da ba naki ba aikin mata aure ne sai mata aure mu yanzu muna da mata girki sai na mai aure idan baki da aure kawai ke kazama ce mai da aka ta shiga kicin ta masa nasa ta kawo masa ya ce yauwa sahil sa mata albarka sahil ya ce allah ya miki albarka allah ya sa ki haifo min yan biyu mai da har da cewa amin da sauri ya ce ta ƙi ma samun cikin har yanzu shiru islaha dariya ce a ranta tana jinjina wa mahira da zaman auren nan ya ƙi mata ciki ya ce ita ce ta ƙi samu kuma a ɓoye mahira ta ce don allah islaha ki yi sauri a ɗaura maka aure ko na samu sauƙi da twins ki daure ki janye min ɗayan ki rage min islaha ta ce bai ce ba zan ce ya zo ya aure ni ne washe gari sayar da sassafe suka yi sallama ya bi flight suka wuce sahil ne ya kai shi airport din tare da alhaji saminu suka tafi saboda sale sai ana sa su a hanya kwana islaha ɗaya tal a gidan hajjiya kulu ta kira ta ta ce ya kamata fa ki dawo gobe tunda kin gan shi idan san ke yake ya je ya kai kuɗin aure danginki ba ta yi musu ba ta ce to zan dawo insha Allah sai da yana ji ya fito ya ce na ji kamar kina cewa gobe za ki koma Lagos eh haka hajjiya kulu ta ce kamar abin kirki ce kira mu ita mu yi magana kina hajiya kullu ta yi a waya ta ce ga sahil za ku gaisa ya karba bayan sun gaisa din ya ce wai ki yarki ce isla ta ce a'a allah ne ya haɗa mu to na raba ku dan allah ki kyale ta sarara hajiya kullu ta ce ka ji yaro don ubanka sanda ka kore ta waye ya rike ta ani sirkar ka ce sahil ya ce ta tana kushewa ta da su ba ni da wata sirka dama ni haka nake so babu ruwana da kunya ki zare min ido ni ma na zare miki hajiya kullu tun anan ta ce isla za ta yi babban ganganci da rayuwarta yanzu wannan za ta aura shi yasa ta ce ba normal yake ba ai ai kuwa za ta yi kuka da idanunta wata rana sai litinin ya kashe wara ya ce sai dai ki jira sai ya dawo mu tafi ƙauyen ku da yan uwan dadi a kai kuɗi isla ta ce wallahi ba za su ɗaura ba ibrahim za su bani sai ya ce za su ɗaura ki kyale su dai daidai muke da su isla ta ce to kenan. amma baka kyauta ba da kai wa hajiya kula ka ka ba ta haƙuri Tunanin ya lula ya ce sai kuma na gaban kyauta ba sake kiranta to isla ta sake kira ta ce dan allah hajiya ki yi haƙuri hajiya kulu ta ce na fahimta ai ki damu islaha wayar ya karɓa ya ce ki yi haƙuri na gaban kyauta ba zan yi haƙuri na kalle ki a sirkata wata rana idan ta kama hajiya kulu ta jinjina kai ta ce babu komai na gode ta kashe wayar ta ce tab a haka yarinyar nan za ta kai kanta mahira ita kuwa ba uwa ta tana can tare da ƙawarta ce ta zo sadiya suna zaune a bedroom sadiya ta ce mahira wani zance na ji an ce wai mijinki mahaukaci ne an ce ba su ta hankali ga baki ɗayansu ana ta gulmar a gari mahira fuska ta bata ta ce ni fa bana son munafurci ki zo har gida na ki ce da mijina mahaukaci munafakar banza in dai wannan ne ya kawo ki tashi ki bar man gidana sadiya ta ce daga faɗar gaskiya islaya tana falo tare da sahil ta ga ya jawo belt a jikin wandonsa ya ɓoye a bayansa ya miƙe ya tare kofar falo ta fita sadiya ce ta fito za ta tafi simsim sai tare hanya ce munafuka to na ji duk abin da kika ce wato mu mahaukata ne ke ubanki mene ya yi na ga caca yake tun yana matashi yake caca har yanzu bai daina ba shine kika taho munafurci gidan masu aure zaki rusa masu aure dama ka kuke kuna zuga mutane sadiya tsoro ta ji ta ce ka yi hakuri ba zan hakura ba cewa sahil mijinta yana can ya tafi nema kin zo kina munafurci zaki zuga masa mata bel ɗinsa ya fito da ita nan take ya zuga wa sadiya ɗaya ta saki ihu kafin ta shanye ya kara mata ya ce gobe kya kuma zuwa gulma gidan wasu ya ci gaba da zuba mata bel ɗin ta ko ina tana ihu tana roƙonsa gashi ya tare hanyar fita da ƙyar islaha ta buɗe mata ƙofa ta fice da gudu ya taka zai bi ta islaha ta rike shi tana dariya mai ma da ta fito dariya take ta ce wallahi ka burge ni ya ci ai laifinki ne da jaye-jaye tun da sale ya tafi sam ko time ɗin waya baya samu mahirar duk ta damu kanta ita ya daina santa shi har an kwashe five days bai dawo ba sai a kwana na shida ne ya dawo yana dawowa ya ce za su tafi dubai next week mahira ta fashe da kuka wiwi a bedroom sale ya fito daga wanka ya ce menene sweet me ya faru ni wallahi wannan kuɗin ya ishe mu ya ishe mu rayuwa me ake bukata ga gidan zama kana aikin ka daidai misali muna ci muna ƙoshi alhamdulillah yanzu a ce wannan bai isa ba shi kenan an ɗauke min mijina waya mata gagara kana can zaka dinga yawo a gari mata shikenan kuma daga nan wata ta ganka ni na shiga uku na na lalace sala ce kwantar da hankalin ki sweet kin ce za mu haihu wannan kuɗin fa mu nake nemawa neman da nake yi don wa nake shekara da shekaru tun da muka taso a bauta muke da wahala ana neman aiki sanadin ki na samu aikin gashi mun yi aure to mene dan an ƙara nema an ƙara neman wasu kuɗin saboda rayuwar gaba mu samu mu ji daɗi da yaran da za mu haifa gaba mahira tana kuka ta sako ƙasa ta zauna zaman dirshan ta cire ɗan kwali ta jefar gashin ta da ya sha gyara ne yana sheƙi ya bayyana tana ni dan Allah ka haƙura wannan ya ishe mu mana muna zaman mu kullum ni bana so yi nisa oke oke to na ce ka yi min ciki ma na samu na cika gidan nan da yara idan ina ganin yara na ko za ka tafiya ba zan damu sosai ba ka ce ba yanzu ba na rasa inda ka sa gaba tsakani da Allah ba ko taba ni ba ka yi kuma shine don kulawar ma da yanzu ka samu ka na samu canji sai dai kasashen waje wallahi Allah ne ba na so don Allah ka tausaya min su ya rike tana kuka sayal ya tsaya na kallon ikon Allah ta huka ce gaba ki ɗaya yace na daɗe ina ji ana ciya muna da aljanu ashe ba mu kaɗai ba ne yanzu daga tafiya sau ɗaya wasu matan mazajen fa wasu sai su kwashe sismon ba su zo gida ba kuma suka haƙura mikewa ta yi tsaye ta rirriƙe shi ni ba zan iya ba ba irin su bace ne na saba da mijina kullum muna tare sai dai a bar ni kaɗai dan Allah ni wannan aikin kwai jaraba zai raba ni da mijina Allah ya isa tsakanina da allah sami Saminu Sali girgiza ta yace mene haka kwaya kika sha ne tana uban kuka ya zaunar da ita yace dan Allah mene haka ne kin ki fahimta ta bawan Allah ya bani aiki ya min abin arziki sai ki zage shi kamar ba kya suna ki kwantar da hankalinki babu wacce zan so ba babu wacce zan kula in kika ga na kula wata sai kaddara idan Allah ya zan ƙara aure mahira ƙasa ta zamu mahira ƙasa ta zamo ta cewa yo na shiga uku a hanya za ka haɗu da wata garin jarabar yawon aiki shi kenan kishiya za ka ashe har kana tunanin ƙara aure ban sani ba sahal gumi ya zaba wajen eh, sa'al takumi ya zuba wajen lallashi ya bata komai gani ta duk ransa ya ɓaci ya shiga damuwa saukowa ta kuma ta ce to kaje na haƙura allah kar ka kula wata ka dinga bani kulawa ko a waya ce waccan lokacin bana samun jin muryarka murmushi yana kallon ta ya ce to ki yi haƙuri zan gyara insha allah ki daina wannan burin haka dukkin birkice kalli yadda kika haɗa kumi duk a na ke wannan to ba san ka bane ya jawo ni fa zan iya mutuwa a kanka Sale ya dariya ya ce ba za ki mutu ba ma insha Allah sai na yi kuɗi mun ji daɗi mun haifo yara kin aurar da yaran su ma yaran sun haihu wanda aka yaba ma sun haihu Mahira ta ji daɗi ta rungume ta ce wayo duniya ta dariya ya ce bebi hannu ta rufe tana jin kunya ta ce kana faɗa sai na ji kamar na sume kana fasa man kaina ya ce to abin yana ambatar tafiya mahira ta zuba tagumi kin san ina son ki ba wata wace zan kula ta ce to ani kiyarin ɗin filis ne a kula ni kawai ya ce to yana murmushi ganin abincin ma a baki take basa yana mamaki a duniya shi kuwa da me zai biya mai hira ba shi da kuɗi ga halin da yake ciki amma take masa mahaukacin so haka a ranar sai waya kawai ya yi wa su kawo na biyu ya ce su zo za a kai kuɗin aurensa babu ko musu suka ce muna tafi gobe sahil adres ya tura masa ya ce ma da ƙauyen zan tura muku kuɗin mota kar ku ɓata mana lokaci sannan idan kunni ya ji ciki ya tsira suka wa fi'u da sauri suka ce babu damuwa dadi ya kira ya sanar masa ya ce to fa mu ma kuma Allah ya yi za mu ɗaure mu ja za mu mu ja daga ciki dadi ya ce ban gane ba ku ja ɗaya wanne lokaci kuma ya ce aure ni ma zan yi dadi ya ja tsake ce a gidan uban wa za ka saka ta a wanne gidan ƙarami na sahal arna ne ku ɗaki uku da falo kawai sai da ce sanda kai auren fari na ga a gidan haya ka zauna ɗaki uku a gida ɗaya kowa ɗaki ɗaɗɗaya mama asma'u babu layin toilet da bata sha ba dadi ya ce ka je kai babu ruwana sai da furta dama kawai da ya faɗa maka nayi ba wai wani abu ba to ka je Allah ya taimaka sai ya ce amin matar sunanta islaha yar dumaduma ce ma ko kai ka ganta sai ka karar da dukiyarka a kanta dadi ya ce ni ina ni ina yarinya ma da hanzar karar da dukiyata a kanta idan ma kana so ba za ka samu ba dai cewar sahil Papa dadi ya ja ya ce to me kake jira ka kashe wayar mana da kuɗi na to a ciki cewar sahil dadi ya ce na'am da masifa ya amsa masa sahil ya ce akwai wata hajiya kulu mai tuwo tuwo a tasha ta dace da kai da za ka aure ta da ka huce da kai ce dadi wayarsa ya kashe yana masifa mai tuwo tuwo lalle yaran nan sun na ne kamata da arziki na wanda yanzu zan iya auren irin matan su hudu ma yara 'yan mata amma yanzu yana faɗa ma wata kulu mai tuwo tuwo da kwana ya asara washe gari sahil da sahil suka tafi taraba a motar haya islaha tana gefen sahil minti kaɗan ya kalle ta ko motsi ta sai ya ce menene me kike so ita ma islaha duk ta haukace irin mahira soyayya ta gigita ta ga mahira sai zuga islaha take yi a akan ta auri sahil ta yi sauri a can suka samu sukawa nafi'u an gansa a motar haya babu wanda ya kula su a gindin bishiya suka zauna su ma su ma students din a motar gida suka je ba a ga islaha an je da ita gidan lalako ta musu jagora suka tsaya a waje islaha ta shiga da sallama a tsakar gida ta iske lallai kwance saman tafarma hannayen ta biyu a ruruce amma sun yi sauki ta shanya su iska na fifita su tana ganin islaha tsoron islaha ya kama lalai ta ce islaha ta miƙe da ƙyar ta ce sanda zuwa islaha islaha ta yi mamaki ta ce me ya sami ki lallai ta ce mutanen boye ne labari sai an zauna isla ta ce da baki nake fa lalle tana daga zaune ta ɗaura ƙirjinta zanin ma ya warware ya dawo cikinta nono raɓe-raɓe ana gani kamar takalmi ya rab a kwance isla ta manta da nuna lalle a waje ta kira baki ta ce ku shigo lalle babu hannun da za ta gyara zaninta sai ne ya shigo kallo ɗaya ya yi wa lalle sai ya koma bayan kawana fi'o yana ta ƙirƙira dariya sayil bai sani ba ya wuce gaba shi ma ya yi arba da nuna lalle baya ya dawo bayan kawo tukure na ta dariya shi ma ya ce allah ya so ni na mamata ta kare ta kare ni sai lankicif ya sanya a bakinsa ya tusa a ciki wai dan kada sauti ya fito sale ce mu dai babu ruwanmu suka wani fi ke ji dai kar su kyasa kawo na fiye sai yanzu ya gane abin da suke yi da sauri ya ce allah ya kiyaye ko ni na wuce ajin wannan me zan kallata a jikinta bare kuma ni cewar kawo tukwar To masu saurare a nan